وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى حدوى أولا يمتي ترانا ثلاثة يومنا شاء أكو قوتا صفر hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2026 cikin taimako Allah subhanahu wata'ala kamar yadda a ranar lahadi da ta gabata muka kammala karatun littafin wa ridwanun min Allah akbar a yau kuma insha Allah ta'ala za mu fara karatu a cikin wannan littafi da ke gaba gare ku sharhu manhajul haq manzumatin fil aqidati wal akhlaq wato sharhin matafiya ko tafarki na gaskiya wanda wake ce manzuma ce wanda ta ta kunshi bayani game da aƙida da kyawawan ɗabi'u na babban malami al-Allama abdurrahman ibn nasiruddin as-sa'idi wato babban malami Malam abdurrahman Dan nasir as-sa'idi allah ta'ala ji kansa da rahama kenan wannan shi ke alamta fara karatun littafi na hudu ko na biyar a wannan masallaci na farko mun kammala darasin littafin tariqus salihina ila rabbil alamin a cikin darasi 159 ko na biyu mun yi muktasar usuli ahli sunna wal jamaa na uku mun karanta tajdidul iman na hudu mun karanta wa ridwanun min Allah akbar wannan shine na biyar insha Allah Allah ya tsawaita mana tsawaran da zamu yi da yau a wannan littafi malamin da ya rubuta shi malami ne shakundum wata ne a daren sha uku wanda bai bukatan karin bayani a duniyan ilimi ta musulunci hakanan malamin da ya sharhin shi ma malami ne wanda mun riga mun san shi tun yanzu mun karanto littafansa da dama mun jima wane ne shi ba a yi mana bayaninsa ba to amma kasantuwan ba mu taɓa karanta littafin malam nasoji ne Idi kai tsaye ba duk da muna so mu ware lokaci da za a yi bayanin tarjamansa don bayaninsa ya wuce a ce a yi shi a takaice a irin wannan a gurguje da za mu sai dai duk sanda za ka karanta littafin wani malami to yana daga cikin haƙƙin da ya dace kai bayani game da wannan malamin ko da kuwa a taƙaice ne domin al'umma su san wane ne gaba gare su ko alƙalamin wane ne yake gaba gare su su san nauyinsa da matsayinsa a duniyan ilimi mala abdurrahman sa'idi allah ji kansa da rahama ya kuma kai haske kabarinsa malami ne wanda kamar yadda na faɗa sananne ne a cikin duniyar musulunci wanda kusan ake komawa gare shi a cikin al'amura na addini cikakken sunansa ana ce da shi abu abdullahi asalin sunansa abdurrahman ibn nasir ibn abdullahi nasir ali sa'idi daga kabilan tamim ya fito an haife shi a garin da ake kira da suna onaiza a cikin alƙasim kuma an haife shi ne ranar sha biyu ga watan muharram hijira na da shekara bakwai aka haife shi daga cikin littattafan da malam ya rubuta sanannun littattafai wanda sun isa hujja a komai shine tafsirin da yayi mai suna Taisir Karimur Rahman wannan littafin tafsiri shakundum ne malamai suna cewa dukkan da ka yi tafsirin alkur'ani kai kokari ka karanto waɗanda suka yi kusanci da magabata zamanin su ya can baya a cikin malaman tafsiri ilmin sai imamu tabari sai imamu qurtubi da sauransu suka ce in ka gangaro kuma kafin ka je kai ma mutane bayani akan tafsiri zai kyautu ka karanta tafsiri karimun rahman na malam nasiruddin sa'idi saboda shi ya fi kusa kusa da zamani nan kusa don ka ɗauki shekarunsa a yanzu daga haihuwarsa zuwa rasuwarsa na shekara 141 kenan ya rasu yana da shekara 69 saba'in ba daya a rayuwarsa Da wannan tafsirin nashi shi ya gajiya kuma yana kusa da wannan zamanin. shi yasa zaka ji ya tabo abubuwan da suke kusanci da zamanin mu sosai fiye da tafsiran da suke baya da yawa sannan malamin mu professor Muhammad Sani Umari Jalle mu Allah ya ji kansa da rahama ya astaghfirullah Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana yana daga cikin abin da yake faɗi ko ya faɗi mana a cikin wata rana da yake jan hankalinmu game da albun da ya shafi tafsiri yake cewa duk wanda koyo zai yi farawa za ka yi a tafsiri to ka tsaya a kan tafsirin malam nasiruddin sa'idi wannan zai taimake ka ka ba mutane hakikanin abin da shi suke nema ba tare da ka yi kauce-kauce ko ka yi kwaɓa a cikin abin da mutum yake yi ba masana ga wanda yake koyo to kusa yana daga cikin abin da manyan malamai suka recommendin littafinsa sannan daga cikin abin da zai nuna girman malam nasuddin sa'idi a duniyar ilimi shine ɗalibinsa ana gane kwarin malami wani lokaci daga yanayin kwarin ɗaliban da suke gabansa daga cikin mashhuran ɗalibansa da duniya ta sallama musu akwai Sheikh Muhammad Salih al uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama Malam Salih al uthaymeen ko kowa ya san wane ne Malam Salih al uthaymeen ba yana daga cikin manyan ɗaliban malam Nasiruddin Sa'idi duk da cewa Allah ya ba shi asalin wato ɗalibai masu hazaƙa da yawan gaske sai dai wasu su ba su shuhura irin yadda su malam Usaimin suka yi ba daga cikin abin da Allah ya sauƙaƙe ma malam Nasiruddin Sa'idi a rayuwarsa shine rubutu alƙalami ka san ba kowane mai ilimi ne Allah ke bashi alƙalami ba za ka yi ganin malami an bashi ilimi mai tarin yawa kuma yana iya karantarwa karantar wanda kowa kan iya rusuna masa amma da za a ce a ɗauko alƙalami to sai ga yana shan wahala ta wannan bajin baiwa ne Allah ya baka harshe kuma ya baka alƙalami to malam Nasiru ne Sa'idi Allah ya bashi wannan sannan daga cikin abin da ya shahara da shi shine mutum ne wanda rubutu kamar yadda muka faɗa zai masa wahala sannan so da yawa yakan yi rubutu ya sa kuɗinsa a buga littattafan kuma ya raba ma ɗaliban ilimi shi da kansu to kaga yanzu wannan ke nuna maka shi inda wanda ya fi cancanta su dukiya malamai ne malamai ne saboda su suka fi kowa sanin inda Allah ke so ajiye dukiya eh malam malam malam Nasiruddin Sa'idi yayi wannan malam Muhammad Salih Al-Utsaimin shi ma Allah ya masa wannan gatar na dalibai manya kusan ana magana a jazira ma babu kusan malamin da dai a zahiri aka ga wanda Allah ya azurta da dalibai na gani a fada wanda suke manyan malamai a duniya kamar malam usaini. wanda shi in ka je da gaske za ka iya duba website ɗinsa www.binusaimin.net za ka ga wasiyar malam usaimin kan wannan website ɗin yana faɗin duk littafan da ya yi karatukan da ya yi yana roƙon don Allah a sauƙaƙe ma hanyar samun su su iya karanta su ɗalibansa kuma sun cika masa wannan don yawancin karatun da ya a rubuce a magance sun rubuce shi sun yi transcribing ɗin rubutun littafin maganganunsa sun mai da su littafai kuma kashe shiga website din daga ganin interface din kai kasan cewa website ne wanda an kashe masa kuɗi na gani a gaya sarki. kuma da ka yi downloading wani abu a can kaga 50 MB su in ka zo sai kaga bai wuce 15 ko 10 amma kuma ya kai inda ya kawo saboda yanda suka yi ma'addinin hidima Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi malam nasiruddin sa'idi kusan gaba ɗaya rayuwarsa ya ƙare ne a cikin hidimtawa addini ya rasu a garin onaiza wanda ana Allah ya dauki rayuwarsa cikin hidima wa addini ba tare da ya gajiya ba har zuwa lokacin numfashinsa na ƙarshe a rayuwarsa Allah ya saka malam da alkhairi ina ga wannan a takeice abin da za mu iya faɗi a game da shi kenan idan munasaba ta zo lokaci kila ma yi da fadin ko in mun zo karanta littafin da nashi ne tsura ba tare da sharhi ba shi ko malam Abdul Muhsin malam Abdul Razak min Abdul Muhsin Albadar ai ba sai mun ce komai a kan shi ba tunda mun riga mun ji shi a takeice a baya mala ya bude wannan littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim budewa da bismillahir rahmanir rahim yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da zai aika da wasu sakonni masu muhimmanci zuwa ga wani sarki ko ta al'umma da haka wannan sai zamto sunna ce mun sha bayani akai a baya malaci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kuma yana mai shaidawa da tabbatar da cewa babu abin bautawa bisa cancanta face Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai da abokin tarayya kamar yadda nake tabbatar da shi kaɗai ake bauta ma wa shaɗu annan muhammadan abduhu wa Rasuluhu. kuma kamar haka nake tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shayabo abduhu bawansa ne shi ba Allah ba ne wa rasuluhu amma fa jakadarsa ne ya fi duk wani mutum daraja da wata abin halitta kaga daidaito na adalci kenan kuma cewa wa rasuluhu bi ma'ana ba zan bi kowa ba sai shi in ma na bi wani to dan ya nuna min hanyar da zan bi shi ne shine ma'anan wa rasuluhu jakada sallallahu wa sallama alaihi tsira da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da iyalansa da alayansa da iyalansa kenan ko da batansa wa ashabihi da dukkan sahabbansa gaba ɗayan su ajma'in baki ɗaya ba tare da cire ko ɗaya a cikin su ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna malai ce amma ba'du bayan haka fa hadhihi abyatun azima malai ce waɗannan wasu baituttuka ne masu girma wa manzumatun da waƙe da aka yi shi na zube na nafi'atun masu matuƙar amfani kwarai da gaske waye yi su yace lil imam na jagora ne yayi al'allama babban malami shakundum a cikin ilimi Alfaƙi, wanda yake ya san addinin ciki da bai al-mufassir shine kuma gwani kwararre a cikin abin da ya shafi ƙur'ani da bayanansa an ce al-mufassir al shine al-bari' alladhi yajma'u baina fahmi ma'ani al-qur'an wa at al-ilmi wanda yake ya gwanance ya san qur'ani zai shiga ya fita ya ma bayanin qur'ani kai ka ce gaban shi aka saukar ta yadda ya fahimce sannan kuma yana da zurfin ilimi na addini wanda zai iya fitar da hukunce-hukunce a ƙarƙashin ayoyi da hadisan da ya riga ya san su to malam nasuddin sa'idi Allah ya masa wannan baiwa malam ce sunansa shine abdurrahman abdurrahman bin nasir bin abdullahi bin nasir ibn sa'idi rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya mamalan rahama wa ghafara lahu kuma ya gafarta mishi yanzu dan Allah da kudi ya bari zamu san da wannan ballili mai addu'a ka fa duba ka ga mutun ya rasu shekara kusan nawa kusan 100 amma har yau a dakin Allah ake roƙa masa abin to wace Nima kam ta kai ilimi ne da addini wace Nima ta kai kira zuwa ga Allah a zamanin shi dai akwai manyan masu kuɗi ko shakka babu akwai su jiga-jigai ma to amma ko ɗayan su yanzu an ce ka kawo shi ba lallai ne zaka san shi ba tarihi ma ya shafe ambatansu to wannan ke nuna maka in dai kai ɗalibin ilimi ne ya kawata ka gode ma Allah kuma ka sani in dai ni'ima ake magana Allah ya riga ya maka ita wancan abin da ya shafi duniya ka tashi ka nema kuma ana roƙo Allah ya baka kuma ka dage amma karka taba dauka wai dan wani ya fi ka duniya ya fi ka alkhairi ba gaskiya bane karka taba raina abin da Allah ya baka idan baka raina in baka girmama abin da Allah ya baka ba shine sai kai ta walagigi mutu ya kare na maka ma wani dan duniya ya watsar da addini kar ku kuskura ku yi wannan ba shi daga cikin shari'a annabin Allah ka tabbatar da digadigan mu malai ce wannan manzuma hawad khairan katira ta tattaro alkhairai masu yawa wa fawaida azima da fa'idoji masu girma fi bayani wanda a ciki yayi bayanin al-manhajul haq hanya ta gaskiya hanya ta gaskiya wanda ta dace ka rayu akanta alladhi yanbaghi wannan hanyar wanda ya cancanci an yalzamahu al-muslim a samu musulmi kullun ya luzumci hanyar karka kuskura a duba hanyar ba a ganka akanta ba wannan luzumtar aqidatan abin da ya shafi aqida abin da ake kudurcewa game da Allah shine aqida duk abin da ya shafi gaibu wanda aka ce ka yarda da shi akwai Allah an aiko annabawa akwai mutuwa akwai kiyama akwai wuta akwai aljanna akwai akwai kabari da tambayansa an fahimci wannan kaga duk baka gansu ba amma duk ka yarda da su aqidatan abin da ya dace kullum a same ka baka shakka akan su ballanta a ce ba su aqidarka ba wa ibadatan kuma a cikin ta akwai abubuwan da aka koyar da mu na ibada wa khuluqan kuma akwai abubuwan da ɗabi'u ne kyawawa aka koyar da mu a cikin su malai ce qad nazama ha rahimahullahu fi waqtin fi waqtin mubakkirin min hayatihi haqiqa malan nasuddin sa'idi yayi waɗannan waƙi na zube fi waqtin fi waqtin mubakkirin a farko farkon lokaci min hayatihi na rayuwarsa tunda ƙuruciya yayi waɗannan tun yana matashi mai jini a jika fil aqdi thalith min umrihi a kulli na uku a rayuwarsa suna cewa kulli na uku idan mutum yana tsakanin shekara ashirin da ɗaya zuwa talatin yayi yi waɗannan a lokacin bai har ya wuce shekara sha kaza ya shiga ashirin da amma bai wuce talatin ba har ya zama malami karka <laughs> shi to kuwa nan sai Allah ko matsalolin ne suna da yawa susan da suke akwai malaman mu kuma yanzu ne Allah ke ta babu malamai cikin sauki amma ka duba inda iyayenmu da su yi karatu za ka ga sai an tafi gabas ma ake samu ƙur'ani sai an kaza sai an kaza to shi yasa sai ga lokacin ya ja sannan kuma ga talauci wanda matsala ce mai zaman kanta ita ma tana hana ilimi Allah ta tsare mu to ya rubuta wannan a lokacin farko-farkon rayuwarsa tsakanin shekara 21 bai haura 30 ba shine ma'anan wannan rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya masa ya masa rahama Mali ya sauke nan ba kasa ce wa zalika anna sheikh wannan magana da aka yi yayin da shi sheikh a Nasiruddin Sa'idi naqala min hadhihi al-manzuma ya ya naqalto ya ka wannan wake 14 baitan a wannan lokaci baitin guda 14 ne amma inda zamu ga baitukan guda 65 ne za ku ji yanda aka yi a gaba muta'alliqatan bi fawaidi dhikr wanda su waɗannan sha hudun da ya kawo a sanda yake shekara ashirin da doriya din nan sun ratayu ne da ambatan Allah wanda fi sharhihi a zikir fi sharhihi lil manzumati fi ila Allah ta'ala wa darul akhirah ko a lokacin da yake ambaton yake sharhin su wurin manzuman da yi ta tafiya ma'ana tafiya zuwa ga Allah da kuma gidan lahira wannan a ciki za ku ji din mun zo a gaban malam zai bayanin su nan da yi togaciya ne dan mu gane ba duka baitukan ne yi su a wannan lokacin na shekara 21 ba a gaba za mu ji diyanda aka yi gashin a gaba malam zai kawo yace wa qarrara fi hamin al ma'ani al azima a cikin wannan manzuma tashi ya tabbatar da ma'anoni masu girma wal haqa'iqil jalila da kuma haƙoƙi masu girma wanda suka shafi Allah da manzansa da kuma mu'amala tsakaninka da sauran mutane duk yana ciki wata fasilin nafi'a a ciki akwai rarrabewa masu amfani yayi babubbuka waɗanda zai gaya maka haƙƙin kaza haƙƙin kaza karkai kaza in kai kaza kaza in kai kaza za ka amfana da kaza irin waɗannan rarrabe rarrabe na bayanai da ya kawo malai ce wallahi in ka duba su ka tadda su allati la ghina ne muslimin anha babu wani musulmi da ya wadatu ya ce bai bukatar su babu shi abubuwan da zai kawo da suka shafi ibada da tsira, da sauransu to in dai mutum yana neman rahamar Allah to ko bari zai taba cewa baya bukatar su ba mana su ne sinadaran samun yardan Allah yace walam yarid tasmiyatun laha amma kuma a cikin waken nan zamu ga mu mun ce sunan littafin manhajul haqq tsari na me na gaskiya yace amma shi malam har ya gama waken lam yarid tasmiyatun laha bai ambaci sunan waken ba min nazimi ha daga wanda ya yi waƙen rahimahullah shi malam as-sa'idi kenan Allah ya masa rahama wa innama sai dai shi wannan sunan da kuka ga mun sa littafin sanu dai kadai ukhida an ciro hadal ism wannan sunan na littafin da yanzu mu muke kiran shi da manhajul haq an cira shi ne min qaulihi a cikin fadin shi malam Nasiru Sa'idi da ya littafin wanda muka ji ya fada fi mustahilliha a cikin farkon littafin Musa'il ha shine fi bidayatiha ha al-istiftahi a yayin da ya buɗe baiti na farko da littafin da za mu ji fara baitin farko da ya yi, a cikin abin da ya faɗa a nan aka ciro aka raɗa ma littafin suna ina ne wurin mala shi ne in mun je za ku ji gashi nan na kawo muku amma yana gaba ya buɗe baiti ne da cewa fa ya sa'ilan an manhajil haqqi ya kai Ɗan uwa mai tambaya game da hanyar gaskiya hanyar tsira da haka ya buɗe <laughs> kun fahimci magana sai suka ce to tun da ya buɗe da wannan ya nuna wannan ne takensa mu ciro mu sa mu littafin suna hanyar tsiran don mu jinjina ma mala lajikan maza da rahama wa qad ha rahimakullah haqiqa malam malam nasirin sa'id ya fara wannan eh, manzuma ta ce Allah ya masa rahama bi juli man yarju li nafsihi sa'ada ya buɗe ta ne da kwaɗai zaburarwa kwaɗaitar da duk wanda yake fatan ta rabauta duk wanda ke fatan rabauta wurin Allah to ya buɗe da kwaɗaitar da shi wayan shidu la'al fawzu fi duniya wal kuma ya buɗe baitin ne da duk ma'ana mu koma baya bada'aha ya fara wannan manzuma nashi bi hasi man yabdu li nafsihi sa'adata wayan shidu lahal fawza fi dunya wal akhirah ya buɗe wannan waƙe nashi da zaburaswa da kwaɗaitar da duk wanda yake makansa fatan yake gurin ya rabauta a duniya da lahira shi ne abin da ya buɗe baitin da shi ya buɗe da cewa an yi hasinar ta'ammula abin da yake so da shi shi ne ya kyautata tunani da lura da hangen nesa fi ne ha a cikin abin da wannan baitika suka kunsa shi ya sa ce fa ya aini da kira ce ta girmamawa ba na hankalinka ka ji me zan faɗi a cikin waɗannan wake na wa ma hawat min khairin azim kuma yana kiranka ne da kai tunani mai zurfi a cikin alkhairai masu girma wanda wannan baiti ya kunshe su kuma za mu ji su kuma za mu tabbatar da haka wato wannan littafin idan aka shige shi malam za ka ji kamar kawai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kake zaune wallahi malam haka za ka ji ya ɗauke ka kai ka ce annan sallallahu alaihi wasallam shi ke karantar da kai ko sahabbai ke karantar da kai saboda duk abin da suka rayu a kai ne ɗauko yake bayano wakilci ne mai kyau daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata na kwarai akwai ɗanɗano na rayuwar magabata da yawa a cikin littafin littafi ne da zai tsara kaka ji cewa lallai rayuwa kam haka ya kamata ta kasance ba wata rayuwa ta biyu in ba irin rayuwar da ke cikin littafin nan ba kuma za ku tabbatar da wannan Allah ya ba mu tsawon numfashi kun ji abin da ke ciki mala yace wa ƙadiyar yassara Allahu al-husula ala nisfatayn nan mala al ke magana Ya ce haƙiƙa Allah subhanahu ya sauƙaƙe min isa zuwa ga kofis guda biyu Allah ya sa na isa zuwa ga wasu kofis guda biyu wanda suke ni wanda aka yi su da hannu ba a buga da injin ba li hadhihi al-manzuma na wannan manzuma wanda malam Nasiruddin Sa'idi din da hannunsa ya rubuta yake to Allah ya taimake ni ga copies guda biyu tafassul ahfad ash-shaykh wanda wannan tafaddul falala ce Allah ya azurta ni da ita daga ahfad ash jikan malam Nasiruddin Sa'idi din ta hanyar hannun jikansa Allah ya sa na samu wannan copy ahfad shine habd shine dan iya mace ko haka ne malam siftu kuma ɗa namiji in kana da 'ya'ya da namiji da mace idan namijin ya haifi ya haifi ɗa ɗanka ne ya haifi ɗa yanzu wannan siftu kenan idan kuma mace ne ta yi wannan kuma ya ce shig to daga fadihi daga jikan malam ta wurin ya haifi ɗiya mace ɗan ɗiyarsa mace ita ne ta hanyar wannan jikan nashi ta wurin mace ta nan na samu waɗannan kwafi guda biyu wannan kuma abin da yasa ce falala ne daga Allah ya ce bi ba'tiha ilayya shi ya aiko min da hannun da kansa Allah ya sa aiko min da shi malam kuma kun san kaba inda muka fala shi malam albadar kusan kullun yana da darasi a masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yau din nan ina garan asabar ne kadai baya yin darasi yake huta shi ma din ina ganin bayan asubahi ne ba a yi ko na bayan la'asar amma duk da Allah ya sa ka je masallacin Madina ka tambayi inda halkarsa take ta bayan asuba ko ta magariba ka je malam ka ɗibo ilimi da tarbiyya kusan kullun yana darasi na faɗa muku akwai link ɗin sa, wanda suke so cikin ɗaliban ilimi su magana mu tura musu su amfana yana da fa'ida kwarai da gaske ya ce to jikan shi ya aiko mun da waɗannan ilayya zuwa gare ni wa wasu kuma kama yali kuma siffan waɗannan kwafis guda biyu da aka turo mun ga su kamar haka amana ce ta ilimi yace al'ula na farko nuskatun tamma nuska kwafi ce wadda take cikakkiya amma adal baitainil akhiraini in ka cire baituka guda biyu na ƙarshe bi ma'ana wannan baitin da za mu karanta baituka 66 ne amma kwafin da aka aiko mun da su kwafi ta farko babu baiti guda biyu na ƙarshe ya nuna a cikin da aka aiko mai baituka nawa ne? da hudu haka ne ko ba ta 65 ba na 66 in muka je ƙarshen kwafin za ku ga waɗanne ne su malam ya ce saddara hana sihuha marubucinsu shi ne ya mene ya kawo su wa min tsullabi shek wannan cikon 62 ɗin su ne wanda ya rubu wanda ya rubuta su wanda ya cika suka je 64 ɗin ɗalibin malam ɗin ne daga cikin falalan da Allah ya mishi malam usaimin da muke magana a kansa da yawa malam na sa'idi ya bar wasu rubuce-rubuce da yawa ya rasu bai gama su ba malam usaimin ya karishe rubutun kuma kan aka baka baka yi saka ce ba malam ya gama ba <laughs> ke kenan haihuwa ta rana eh, da yawan akwai rubuce-rubucen da ya faru a ta a tafsirin sa da alkur'ani na ga akwai wasu wuraren da malam usaimin shi ya karisa su amma in yi rubutun za ka ce malam din saboda in ya zo duk inda ya zo ya san salon malamin shi ya san inda yake kaza ko da nan shi kaza yake yi in ya zo na malamin zai bi saboda al'amarin ya cika ina fata mun fahimci wannan to wannan kaga shi ma ce ɗalibinsa ne bi kaulihi ta inda za ku je ce hadihi manzumatun alaƙa ala tauhi. tauhid yace wannan wata manzuma ce wanda ta ƙunshi ta tattaro karkasuwan tauhidi kaji abin da nake gaya mu. duk me san tsira ta ya bi tana tauhidi ya ne kofar rahama ce ta kunshi karkasuwan tauhidi tauhidul uluhiyya kama tun daga tauhidin kadaita Allah da bauta wa tauhidin rububiyya da tauhidin kadaita Allah da halitta da gudanar da halitta wa tauhidul asma wa sifat da tauhidin kadaita Allah cikin sunayensa da siffofinsa malai ce wa ala ummahati aqaid ahli sunna sannan kuma har wayo a cikin ta ta tattaro akan duk abin da ya shafi manya-manyan aqidu na ahli sunna wal jamaa allati ittafaqu alaiha wanda suka yi tarayya a kansa babu wanda ke jayayya ko saɓani a kai wa ala tafakkur fi makhluqatin lahi kuma a ciki sun kunshi abubuwan da ake so ka zurfafa tunani a kansu don gane da halittun Allah kuma ka san haka Allah ya ce me ko Mukam ya ce qul siru fil sai ce me fanzuru ku tashi ku yawo a doron ƙasa ku gani ce kuma kalli sama kun ka ta tsage ko kun ga ta kaza ko ta fashe ko kaza ya ce ƙasafa ba ni na shimfiɗa buku ita ba kuma ƙasan ƙasan ƙasan menene ruwa ne da Allah so sai ba mu yi tangal-tangal mu nutse don ka kalli duniya gaba ɗaya ruwa ya fi ƙasa yawa ruwa ya fi ƙasa yawa to me yasa ba mu tangal-tangal ba mu nutse a ruwan ba waljibala autada duwatsu aka sa suka zama turakun da suka rike ƙasa in Allah ya so ya halaka al'umma ba narka duwatsun <laughs> zai yi ba da alƙiyama da haka da yayi sabu jibala jamida tan fa hiya mene tamurru marra sahab dutse zaka gani malam kana tsammanin daskararre kwatar ko ne ko ko zumara ko wani dutse mai mai abin nan amma Allah ta'ala ce da gashi yana tafiya kaman girgije kaman girgije aka dai ta tafiya ya narke to ana son mutum ya kalli irin wannan shi yasa abla ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa mumini yana ganin zunubi kamar dutse ne a saman kanshi yana aikata shi za a sako da dutsen ya nike shi shi ko munafiki ganin zunubi yake kamar kuda ne akan hancin shi da ya sa hannu aka ya kore shi zai ci gaba da sabgoginsa to bayan da aka sami irin wannan sai kana da tafakkuri a cikin ayoyin Allah Ya ce wa ayatu dallatu alaihi da kuma ayoyinsa da suke nuni zuwa gare shi kai dai yanzu kaga ai wuta aka dauke malam ya tashi ya kunna mana ko imam da kanshi ya kunna mana wuta muka ga haske to duhun da hasken da ɗazu ya tafi duhun nan ya shigo shi wa ya kawo shi kun gane magana a awa biyu da ya wuce a cikin haske muke yanzu ga mu a cikin duhu haka nan suka yi kansu akwai wanda ya gudanar da su shine Allah to kamar haka yanda kaga an cikin sauki an shigo da duhu cikin haske na rantsa ma da Allah cikin sauki za a dauki rayuwarka ba abinda zai canza a duniya ba abin da zai canza a duniya ɗas ko dai da safe ka rasu ko ka rasu da yamma ko ka rasu da dare kuma shi ke duk jimamin na ɗan lokaci ne duniyar za ta ci gaba da tafiya yadda take yadda take haka za ta ci gaba shi yasa ake so kai makanka aikin da ba sai ka jira wasu ba kai makanka don su mutane za su manta da kai za su ci gaba da su mala ya ce wa ala asma'ihi wa sifatihi wannan baituka sun kunshi sunayen Allah da sifofinsa wa mustamilatun ala takhalluqi bil akhlaqil jamila kuma har wa yau da ta na kunshe da dabi'u irin dabi'u masu kyau wanda ake so musulmi ya dabi'antu da su wa tanazzuhu min al akhlaqir radila kuma a cikin su akwai tsarkaka daga miyagun dabi'u na kaskanci waɗanda ake tir ko ala wadarai idan an ga mutum yana aikata su wannan littafi yana koyar da kinda zaka tsarkaka daga barin su id mala yace domin hadhihi al umur al usul al ulumi wa ummahatiha waɗanda al'amura da muka faɗa a ƙida kaɗaita Allah ibada da sauransu su ne dai tushen abubuwan ilimi kuma mafiya rinjayen ilimi duk wani ilimi hidima yake ma waɗannan duk ilimin da ba zai sa ka fahimci a ƙida ingantacciya ba bai zama ilimi ba ya zama shirme an fahimci magana ya zama shirme sannan duk ilimin da za ka yi wa barodo da shi ka tura mutane a wata hayaniya da fitina shi ma shirme ne wani shirme ne balantana ka zo ka kawo abu mai rikici da fitina a cikin al'umma ko fatawa ce ko akwai wanda suka yadda da fatawa ba duk fatawa kake zuwa ka gaya ma mutane ita ba wani ya zata ya nan sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali afdal wani aiki ya ce ya kalle shi ya ganshi akwai dirin jiki da lafiya ce aljihadu fi sabilillah je kai jihadi kai wannan ka wani ya zo ya ce mishi ayyul a'mali afdal ya kalle shi ya ganshi gashi ga kamar shi ya ce sallah akan alhukacinta to kaga kenan kowa ana in ana yin in fatawa ce ana la'akari da yanayi da abin nan din fadin amma kaga mutum ya zo yi fatawa can kwanakin baya ya ce wa ya halatta mace in talauci ya matsa mata da rashi na abinci ta yi zina don ta samu abincin da ta ci wannan al'ummar da lalace wata ne kake mata wannan fatawar fi sabilillahi ta yi zina don ta samu abincin da ta ci yanzu kuma an zo an sake wata new version din fatawar Shi ne cewa wanda zai je wata ƙasa ya wata shida ko ya wata bakwai ya yi auren mutu'a ko aure mu'akkat eh, na ɗan lokaci sai na ɗan lokaci sai abin sai ya sake ta sai da ko da akwai malaman da suka yi fatuwa suka fadalarci wannan wannan al'ummar ka gaya mata wannan ai ka buɗe fitina ne yawa in ma kai ma wani fatawa in ma ya halatta a kai da shi sai ka zo kuma spika ka faɗi wannan fatawa wannan al'umma waɗannan al'umma kuma malami kuma jagora ba daidai ba ne ko shakka ba ko shakka ba wannan kuskure ne kuskure ne in kana neman suna da shuhura da abin nan ba haka ake yi ba ka ji tsoron Allah ya taya ma komai kuma al'umman nan duk wanda yake da gaske na sa annabi sallallahu alaihi wasallam tattalin al'ummar ta yake su tsira tattalin ta yake yi ba wai abin da zai kawo rikici da hauragiya da kace nace da zage zage ba shi bane ba shi bane shi yasa nake ma kaina nasiha da duk ƴan uwana musamman wanda da Allah ya ne mu ya jarabe mu da shuhura a social media nan wallahi sai mun ji tsoron Allah fiye da kowa wallahi mu sani duk abin da muke faɗa sai Allah ya tsare mu akan sa summa la tus menene ake cewa summa la tusaluna yawma idin na'im ni'ima ce dama ce Allah ya baka shikenan kawai dan ka tara mutane a ce ka fito kai kaza sai kai ta gwara kan mutane ko kana fito da wasu abubuwa na rikici da hayaniya shi yasa zan ba ku shawara ɗaya ni dai na ɗaukan makaina kun ga social media nan duk wanda kuka ga ba littafi yasa yana karantarwa ba ku fita harkan shi ku fita harkan shi kawai dan wa'azi ne wa'azi kuma kowa zai iya in dai kana neman to a social media ka samu malaman da suke sa littafi su gaya maka daga inda Allah ya ce daga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan sun fi kusa da sai ka zuwa ga tsira amma mu ce zama wani celebrity kaza shi kenan don kawai ya sani duniya shi kenan mutum ya karaɗe gaba ɗaya midiyan nan da surutu ba za ka taɓa ganin shi ko usulun salata ya sa yana koyar da mutane ba ina ina yaushe aka ci mutuncin ilimi haka ƴan uwa ɗalibai yaushe abin ya lalace yaushe lalacewa mai zama haka ni wallahi fahimta ta har muhadarori ka rage suka rinka gina mutane ya fiye maka wallahi ya fiye maka yana da kyau a yi su ai kaza kaza amma kai ta reto ragaita ba majalisi ba majalisi ba inda to me amfanin littafin da aka rubuta surutu kowa iya surutu karatu ne sai wanda ya karatu karatu ne sai wanda ya karatu Allah shiryar da mu ya ba mu ikon gyara amma dai wallahi mu ba a hankali wannan fa kaina nake ma nasiha ba wani ba wallahi kaina nake ma sannan ƴan uwana saboda naga ga mu da yawa duk matasa ne ɗaliban ilimi kar ku biye ma wannan shirman na social media Allah ka ku bi kuma zan gaya muku wani abu daya kun ga shuhura ka ga wani celebrity ko duk ina an san ka na rantse da Allah in dai Allah kake nufi jarabawa ce mai girma akai maka a rayuwa wallahi jarabawa ce wallahi don wata rana sai ka ji ina ma da ba a san ka ba kwata-kwata saboda duk wasu abubuwa masu amfani da yawa wasu sai an zo lokacin da ba za ka iya yin ba an dabaibaye ka kowa kai yake jira kai kuma da kanka in za ka yi hisabi ka sa akwai wurin da ya kamata ka kai baka kai shi ba kuma wannan shuhuran ita ta ja maka da ta ja maka ba duk shura ne alkhairi ba kusan da wannan wallahi jarabawa ce Allah dai ba mu ikonci kuma ya kubutar da mu ku zo mu tafi to shine mallan yace wa talazzuhu min al-akhlaq ar-radila id hadhihi al-umur ah, in hadhihi al-umur usul al-ulum wa ummahati ko wa hiya li Sheikh Abdurrahman mallan al-Badr yace wannan wanzuma da zamu ji ta Mallam Abdurrahman ne dan Nasiru dan Sa'idi jazakallahu khairan amin Allah ya saka ma malan da alkhairi ya Allah ka amshi addu'an? mu wa hiya hadhihi ita ce dai wannan manzuma da take gaba gare ni da ku thumma saqal manzuma daga nan ne sai malam ya koro wannan manzuma tasa wa qala fi tamamiha wanda in mun je zamu ji a ƙarshen ta yake cewa tammat ghafarallahu likatibiha wannan manzuma ta cika ya Allah yi gafara ga wanda ya rubuta ta wa nazimha da wanda ya wake ta wa qari'iha da wanda ya karanta ta wa man qala amin hadda wanda yace amin kajin da muka shigo <laughs> to ku ce amin ba yawa ko kufa sai kuma malai fada da cewa jami'il muslimin da dukkan musulmi wato malan larabawa suna da kirki suna da mutunci musamman tun da kaga Allah ta'ala ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam tsakanin makka da madina to wallahi duk abin da zai je da malam mutanen da suna da alkhairi ka je ka ga malam eh, eh, mai sunan shi wannan ba Allah arrajihi wanda ya wakafi yana nan a raya har yanzu shekararsa yana ga 96 a duniya 100 ba hudu yana nan a raya. dukiya ce shi kanshi bai san iya abin da ya mallaka ba da dukiyan ta cika ta cika ta cika ta yi kira yayin shi ya ce ina so kowa ya tunanin abin da yake ga zai ishe shi ya rayu a rayuwa ba zai ƙara gorin wani abu ba suka yi iya lissafinsu su ma sun riga sun kai da suka kai suna da arzikin kansu ya ce su dai nema suka nema duk ya ba su komai yace ya ishe ku eh ya ishe ku suka ce eh yace to ina so zan ba Allah dukiyar nan ne gaba daya ya ajiye ta don haka ya wakafi da dukiyarsa gaba ɗaya, kawai ka'idarsa ne yana so zai gudanar da dukiyar shi kanshi yanzu ma'aikaci ne a ƙarƙashin dukiyar shi albashi za a rinka biyan shi da abubuwan da yake bukata amma ya mutu gaba ɗaya na musulunci <laughs> kuma ya'yan suka taru suka taya shi wallahi taya shi suke sosai wa aka wannan manufa ba wanda ya ce wani abu to abin da nake so in gaya muku ni na je wurin masallacin da ya yi a aziziya a makka na karanta wasiyar da ya rubuta din sun kace ta a masallacin an kai muhallar birarin da gidan tv da gidan rediyo duka a masallacin da hall in ka gani itikafi in aka baka itikafi kusan mutum dubunnai suke itikafi da an fara ramadan za ka zo za ka amshi kati in ka amshi katin nan komai ba so ka shigo da shi masallacin nan ba abin da za shigo da shi har kayan da za sa yana har kayan da za sa yana wurin abincin da za ci komai drawer ka tana nan komai complete set za gani a ciki iya abin da dan adam ke bukata an tanada maka yana ciki baka da matsala yara ko da ke haddan qur'ani iya ganin ka a masallacin to da ya zo rubuta wasiyar sai ce ya yi wannan wasiyan hadda duk wanda ya taba karanta wasiyan shi ma Allah ya sa tarayya daidai wa daidai a ladan ai sai da na ƙara tsawo wurin karanta <laughs> wallahi sai da na ƙara ɗage malam na karanta can, gada na fahimce ta da kyau <laughs> hmm? wanda zai kai mu sai da ya ce mana hani allakum muka ce me ya faru ya ce za ku gani ya ce yana muku farin ciki muka ce menene ce ku zo mu je da ya wasiyar gata nan ya ce hadda wanda ya karanta Allah ka sa shi a ladan inda ya ban sha'awa na ji zuciyata ta tsinke ce duk wanda ya yi hidima ko mai shara ne ko mai kwasan bola ne a ƙarƙashin wasiyan nan Allah ka ba shi lada daidai da nawa muku wannan sai mugaye mana wallahi mutum ya tara kuɗi in dalar ga wani direban shi ne tun yana manaja yake tuka shi ya tsufa ya duke bai ma iya tuke ya tara ya tara amma ƙara bautar da shi yake in ba zai iya bai ce kawo ɗan ɗaya a yi mishi a gina shi ya riƙe ka ba zai yi ba sai dai ka gama bautuwan mutu ɗas su mutu kuma kuɗin na amerika inda ko kiran sallah ba a ji akwai masu yi allah ya ƙara yawansu amma an yi ƙaranci walla ka ga garin kaduna nan ka san hamshakan masu kuɗin da ke ciki sai kai ta allah ya isa baka san kana yi ba allah malam da za su allah ismail da za su fitar da zakayan da Allah ya ce ko cikin garin yana ga sai kowa zama local champion su sun san na to kaji mala ya ce unguwan nan ma kuma mana kun fara tara mafiyoyi kam <laughs> na ga alama kun fara tara mafiyoyi sai a hankali ana nan da yawa to ka san matsalan ayyasa <laughs> tsaye maka jini aka yi kuma farin tsimma za a saka shine mafarin ka jini da yaɗi dan uwa karshen kallon kafanin da bai wuce dubu uku ba har yanzu ko baban kawaye kuma ana yin abin da ba wannan ba an saba ma annabin Allah duka za ka ci a rayu ku fito da kuɗi kawai ku taimaki bayan Allah rowa ba ta yi ba Allah ya shirya da mu mu ma Allah ka bamu kuma ka bamu zuciya mu bada malike tammat ghafara Allah li katibiha wa nazimiha wa qari'iha wa man qala amin wa jami'al muslimin wa sallallahu ala muhammad ne ce tsira da aminci Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace ya rubuta wannan karshe a shekara 1346 wa qad ramzatu laha bil harf kun san wannan kwafi na farko ne da ce an turo mishi ko yace yayi masa ya yayi mata ramzi abinda zai bambance da kwafi na biyu ita ya rubuta mata mimun da yace yake gane ta sai ce a saniyatu sai kwafi na biyu na naqifatun saqata min hal abyad sai kwafi na biyu da aka aiko mai kun san jikan sai aiko mai da guda biyu yace to na biyun ita kwafin ba ta cika ba tawayayya ce akwai baitukan da babu fata min hal abiyat an wasu daga cikin baitoci sun faɗi ba a gansu ba ba su a cikin ta daga cikin wanda babu ka ji amana ta ilimi yace ba baiti na 22 da 23 ko da na 27 da na 43 da na 50 har zuwa na 62 yace ma taqdimin wa ta'khir kuma da na duba ta naga wani wurin an gabatar da abin da shi malam bai gabatar da shi ba an jinkirta wani abin da shi ya kawo shi a farko aka mai da shi karshe fi ba'atil abyat a cikin wasu baitittukan an hada su da asalin copy din su qala nasikhu fi awwaliha wannan ita kuma wanda ya tattara ta wanda ya rubuta ta ya faɗa a farkon ta yace hadha nazmu shaykh abdurrahman wannan ita ce manzuman ah, malam abdurrahman bin nasir bin sa'idi fil ma'ana shi ya tsame na aƙida ne kaɗai bai kawo akhlaq da sauransu ba ya ce ita kuma wannan kwafin wa ƙaddara zamtu laha bil na yi mata ramzi na bambance ta da harafin sad wancan na rubuta mimun kan tona na sa mata sadir ya ce wa qad asbattu ma ra'aytuhu aqrabu ni kuma aikin da na yi da nazo na tabbatar da duk abin da ga shi yafi kusanci da daidai bin haifin ma'ana mana wal ta fuskan ma'anonin baitukan da kuma wazanin da suka zo akwai abin da shi ya kamata a ce a ko shi ya kamata ya je wuri kaza tunda sun aiko min ai sun yarda da in yi ne yace to ni kuma ga abin da nayi kai ma Allah biya ka da aljanna mala yace wa ashartu ila ila ila kaga amana ta ilimi yace da ne hakan kuma nayi nuni duk inda ne wannan abin da nayi to ban yi shiru ba dan kar a ce malam ne yayi yace sai ne nuni fil hamishi a footnote na nuna bambance-bambancen a footnote ma'ana wani wurin ya zo ce yarsudu a asalin kwafin yarsudu ne sai sa maka namba a ƙasa sai ka gani nan ka ce yarsudu amma a kwafin can yarsudu ma'ana za ka gane ga yadda take a daga ni kuma abin da na yi ya ce wa billahi wahdahu tawfiq ga Allah ne kaɗai nake fatan dacewa ba waninsa ba sai ce wa asalin lahal karim ina roƙon Allah mai girma an yanfa'a bi hadha an-nazm wa sharhihi ya amfanar da wannan wake da sharhinsa wa an ya jiziyar nazimul sheikh kuma ya saka mu wanda ya mana wannan wake wato babban malaminmu abdurrahman as-sa'idi ya saka masa da khaira ma jaza aliman ya saka masa da mafi alkhaira abinda ya saka ma duk wani malami nasihan mai nasiha wa murabbiyan kuma mai tarbiyyar mutane muslihan mai kawo gyara a cikin mutane Allah ya masa sakamako da duk abin da yake ma irin waɗannan bayi innahu sami'un mujib lallai Allah mai ji ne ji kuma mai amsa roƙon bayi yace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin ira da aminci Allah tabbata ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala wa alihi da alayansa wa sahbihi da sabansa ajma'in ya rubuta wannan a shi yana Madina ne gani ya ce Madinatul Nabawiyya ko shi ya ce wa katabahu wanda ya rubuta abdurrazak mu kuma sai mu ce ash ko alwali tun eh, tunda yanzu shi ma yana da shekara kusan sittin da biyar ko da shida malam abdurrahman bin al musin al-badr to ina ga abinda za mu tsallake su bai tun tunda zai kawo su a can mun ce mu tsame ji su za su cinye lokaci amma mu shiga ko da wani abu mu samu daga cikin baitin yanzu mun samu tarjaman waye malam a takaice mun samu muƙaddiman wanda ya sharhi littafin to sai mu ji shi kuma malami ya faɗa ko da kaɗan ne daga cikin abin da za mu iya karantawa malai ce sharhul manzuma fashin bakin abin da wannan manzuma ta kunsa kamar yadda muka ji a baya yace fa ya sa'idan an manhajul haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu fa ya ilan ko an manhajul haqqi yabtaghi ya kai mai tambaya game da hanya ta gaskiya kuma yake fatan suluka tariq alqaum ya bi hanyar su ne annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sahaba kun fahimta eh yace mutane al'umma waɗannan al'umma, to ai ba wanda suka kawwana al'ummar nan na farko annabinta shine shayabo kuma shine shugaba kuma sai an bi shi ake tsira to sannan wanda suka cincida sakon a bayansa su ne sahabbai alƙawun kuma nur ne ɗaukar asfalafu salih magabata na ƙwarai to ya ka wanda kake so ka san hanyar da annabinka ya bi a taƙaice ke ya ka wanda kake so ka san hanyar da ɗaliban annabinka wanda Allah ya yarda da su suka bi ya sai wanda kake so ka san rayuwar mutanen da suka yi kusa da lokacin wahayi su ne khairun nasu ƙarni kun jina ko ya ce haƙƙan wanda kake so ka san wannan hanyar da gaske wa yas'adu kuma ya kai wanda kake so ka rabauta matso kusa to sai mala yace bari ya mana sharkin wannan gaban fa kafin mu ji me zai ce mana yace bada rahimahullahu hadhihi al-manzumati al-azima bi hadha nida ya Allah ya masa rahama ya fara wannan manzuma mai girma bi hadha da wannan kiran da yace ya ko da wannan kira nida'an nasih al-mushfiq murabbi irin kiran mutum mai nasiha mai jin tausayi kuma mai tarbiyyar al'umma tunda duk wanda zai ce maka ya wane ba da yake ce maka wane <laughs> ka fahimta eh ce ya malam ai akwai girmama ko da dai za a yi mata yan can ce ya malam eh ba wani abu mun dai ji akwai Allah haɗa mu gaba eh <laughs> ba Allah zo mun tsaya da wani ba Allah zai sai waina a restaurant to yana da dan damuwa kuma da gani da dan babbata rayuwar ne Allah ya sa a gane a dawo shi ne zo ya ce kawai <laughs> yana so ne in sai mai waina ni ban ji ba su kuma shi yana ta bayana su kuma irin gayu ne yan zafin kai a gaba sai suka ga samar bakan magana to ko da na juyo na ganshi sai na ce mai ya zo sai suka ce ai yana da izza wannan baba da ya ba suka ce wallahi ba zai zo ba na yi da shi na ce bismillah zo mana aini kake magana ina an ce shi bai daukan walakanci Wadancin ba fani ne mai ba amma ya kusa ta na ce wannan halajinin zazzagawa ne a jikin shi <laughs> kun fahimci magana mu haka muke ko haka muke ba mu dauka we have zero tolerance to stupidity eh na mu girmama kanmu mu girmama ka amma fa ka shiga cycle za mu daka ka shikenan kawai ai dayan biyu ya ce wallahi ba zai dawo ba sai ne sai da wadanta ta ce malam ba zai dawo ba sai ya huce amma zai dawo an jima da ke to ai yunwa dama malama ce da <laughs> ce zai dawo to kadda ku tambaye ni karshe mai akai to amma dai nan kun ga ai kiran ni wanda yake ni da'un nasa fil mushfiqil murabbi kira ce ta mai nasiha mai tausayi wanda ke wanda dama kuma ko sabo mutum ke kamata yaka tausaya mishi saboda wanda ke sabo da yana da irin fahimtar da kake da shi ba zai yi ba da yana da irin imanin da kai kai tarai nan imanin ai kai ma ba rana ɗaya ka zama ba in ka tambayi kanka akwai zunubin da da ƙyar ka daina shi da ƙyar ka dena shi sai da ka ɗauki shekaru ba kana kaza kana kaza kana kaza Allah ya kawo ka daina to shi ma wancan da ka gani ɗalin da ka kwato Allah ya kwato ka daga wurinsa shi yake tare da shi to da ka bi shi a hankali saboda ya tsira kun taɓa ganin likita yayi murna saboda patient mara lafiya ya mutu a hannun shi galibin likitan da yake duba kula da mara lafiya in ya rasu bai ma sanar da cewa mara lafiyar shi ya rasu sai dai an ce mishi a cewa mai ce wallahi ko yi kan naki sai Allah ya lokaci ya amma da warkewa yi sai kaga yana cewa ai mun yi treat mun yi treatment wa wani mun yi treatment ma wani mun treatment ma wani har yana bugan kirji yana alfahari ce this is my patient patient din Allah ne wa idza maritu <laughs> to ko baka yadda bane <laughs> kaji malamin ya ce in mm. da gaskiya ne saboda haka Allah ya kara ma likitocin mu albarka kar su ji haushi na Allah ya karfafe ku Allah ya saka muku da alkhairi fa qala sai muka ji ya ce fa ya sa'ilan an manhajil haq ya kai mai tambaya game da hanyar gaskiya yace ai abin da ake nufi ya man yuridu li nafsihi manhajal haq ya kai wanda kake so ma kanka wani tsari na gaske yanzu kai kana so ne ka zama mutumin kirki kana so ne ka cimma rahamar Allah kana so ne ka zama wani mutumin da Allah zai alfahari da shi to shi ne kake tambayan ya za a yi sai ce wanda ke tambayan wannan hanya wannan tsarin wasariqul mustaqim ya kai mai tambaya game da tafarki madaidaici wal hadi da kuma shiriya madaidaiciya ta takunu bihi na najatuhu irin tafiya da tsarin da tsiranka yake ciki wa falahuhu da rabautanka wa sa'adatuhu da cin ribarka fi duniya a duniya wal akhirah da lahira shine ma'anan fa ya sa idan an manhajil haq malai ce wa fi hada a cikin wannan gaban kadai muka kalla da malam Nasiruddin Sa'idi ya kawo akwai maganar tashihun niyya gyara niyyanka fi su'ali a lokacin da zaka yi tambaya ya zamto Allah kake nufi wa huwa amrun shi ko tsarkin zuciya sanda zaka yi wani aiki al'amari ne tamassul hajatu ilaihi wanda ake da tsananin bukatuwarsa a koda yaushe bukatuwarsa ya mafi aikin muhimmanci saboda duk aikin ba tsarkin niyya matsala ne amma kana da tsarkin niyya ko baka sami yin aikin ba Allah zai baka ladan haka hadisi ya tabbatar faminan nasi malai ce domin akwai daga cikin mutane man la wanda ba a datar da shi ba li salahin niyya wurin tsarkin gyara niyyarsa fi Alihi a lokacin da zai tambaya ina yan wani daliban ilimi masu da malamai rikici mutum zai maka tambaya ba ka amsa mai kuma ya dauka tura mai in kuma aka yi a majalisi sai je ɗauko a tiktok ya ɗauko fatawan wancan ya ɗauko na wannan shi aikin shi kenan aikin da shaidan ya ba shi kenan aikin da shaidan ya ba shi kenan imamu shafi'i Allah ji kansa da rahama wani ya zo ya ce da shi wani zagin ka kawai yake duk abin da ka gani ka ganshi yana kaza ce wallahi zagin ka yake imamu shafi ya ce mai shigo ciki da ya shigo ya ce yanzu don Allah kai duk duniya ba wanda shaidan zai ya kama ya aiko sai kai ba wanda shaidan ya ga ya dace aiko shi wuri na sai kai sai ya turu tun da ya fita shi ke an gama magana kuma ka ake kaka yadda a sa masa irin wannan wa kuwa ta masu hajjat ilayhi fa min mala ce wa ha kuma da abu ne wanda ake bukata ko da ba a datar da su wurin take ninya wurin tambaya ba da gyaruwanta an yau wisa'ili ta yadda za ka samu mai tambaya bisu Alihi ya dace cewa sanda yake tambayan nan nashi abin da yake nufi shine raf'ul jahli an nafsihi yana so ya dauke ma kansa jahilci ne daga rashin sani yana so ya sani wa an ghairihi ko yana so ya dauke ma wanin sa shi yasa sabai suka ce muna so mu ga balaraban kauye yazo yana tambaya yana tambaya amma mai hankali saboda su amfana da ilimi ba wai yazo ya kawo rudu da rikici ba wa an yakuna fi sulukihi kuma dan mutun ya samu a cikin tsarin sa wa sairihi da tafiyansa da yake ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa tunda ai kullun karewa rayuwar mu ke yi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamto kana tafiyan nan ala siratin mustaqim akan tafarki madaidaici wa ala jajjatin sawiyya sannan kuma kasance jajja nan shi ma ma'anan shi as-sirat mutum ya zamto yana tafiya a tafarki madaidaici ba tare da ya karkace ba tunda in ka tambaya fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun wannan tambaya mai kyau kenan tambaya mara kyau kuma la tasalu an ashiya'a in tubda lakum malai ce to ce wanda yi an manhajil haq ya kai mai tambaya game da tsari na gaskiya almanhaj abinda ake nufi da shi huwa tariq shine hanya albayyin wanda yake a bayyane alwadih a sarari wa manhajul haq manhajul haq tsari hanya ta gaskiya kuwa huwa sabil ita ce tafarki alladhi yanbaghi wanda ya dace an yaslukahu almuslim a samu mutum musulmi yana bi tafarki ne da ya dace mutum musulmi ya bi was tariqul ladhi yamdi alaiha kuma ita ce hanyar da ya dace mutum ya tafi a kanta fi ƙidatihi a cikin abin da ya shafi a ƙidarsa. mun ta magana a ƙida, ko ina ganin za mu rufe ido mu sake yin dauran majalisar ƙida daga na ɗaya zuwa na shida lallai ina ga ya kamata yyg mu sa mai lokaci kafin a dawo a san yadda ya kamata a yi wannan saboda yanayin ya canza akwai bukatarsa wa ibadatihi da kuma bautansa wanda kake so ka san hanyar da ake bauta ma Allah wa khuluqihi ya kai wanda kake so ka dace ka tafi a dabi'u masu kyau kun san dabi'u masu kyau shine kai mafiya yawan mutane gidan aljanna to mu dauki wannan na ƙasa sai mu tsaya wa fariqul qawmi ko saboda lokaci ban so muna wuce binti 55 yanzu yabtaghi suluka tariqal qawmi haqqan wa yas'adu ya kai wanda kake fatan ka bi hanya ta alƙawu muka ce alƙawu su suwa annabi da sahabbai sannan kuma da suwa salafus salih Allah ya muku albarka jama'a kai kun biya ni ba wani kun da aka tashi karatu na siyar da hajata <laughs> wallahi kun siya na gode a kun taimake ni shikenan rabihal bay kasuwancin ta riba don Allah a gane sunna kuma ya aiki da ita jama'a kar ai rikici malam Ahmad ai mun daina rikici mu ko ba mu zage-zage ba mu rikici ba mu hayaniya karatu eh karatu da aiki insha Allah dosan sai ta canza bi idnillah eh Allah ka taimake mu to malam yace ai abin nake yaftagi bi su'alihi ya kai wanda da kake nufi da tambayan ka an manhajul haq akan tsarin hanya ta gaskiya hadainil amrayn waɗannan al'amura guda biyu ya ce suluka luka qaumi ku rike nan dan a nan ne magana yake in kun fahimci wannan duk karatun da an zuro shi zai shige ya maganan bin hanyar alƙawmul haq maganan al'ubin hanyar wannan al'umma wanda take kan gaskiya wa an yas'ada fi dunyahu kuma ya kai wanda take so ka rabauta a duniyanka wa ukhrahu da lahirarsa fa jama'a sai wanda ya zamto a wannan kiran ya tattara baina tsakanin abubuwa biyu da su ne gaba ɗaya karatun littafin nan zai juya a kansu na farko alwasila hanyar da za mu bi mu samu yardan Allah hanyar da za mu biɗin wanda Allah ke so abin ita muke nema ko duk wannan karatun ai abin muke nema kenan wacce hanya ta dace mu rayu a kai mai haƙuri mu ɗaura kanmu a kanta sannan sai na biyun walraya, don Allah ku ja layi a nan masu littafi wannan alwasilatu walraya, gaba ɗaya karatun nan muna so ne mu san hanyar da Allah ke so mu bi sannan kuma akwai alraya abinda muke so mu riska akan hanyar a ƙarshe bus stop ɗin da muke so mu isa an gane sai malai ya ce ƙala ibn al-qayyim malai ibn al-qayyim zai magana sai mu rufe babba yayi magana yace fa huna fa ha huna a ƙarƙashin wannan magana ta jin hanyar da ta dace da isa ga abin da shi kake fatan ka kai yace amrani abubuwa biyu ne na farko tariqatun wace hanya ake bi wace dariƙa ce Allah ya daidaita eh wace dariƙa ce wa ghayatun kuma menene makuran abin da kake so ka kai ma hanya sai ce fa tariqatul huda eh hanyar shari'a Allah ya ce bai so mun hakura Allah ya ce na so Allah ka ba mu hakuri har mu yi abin da kake so shikenan alhuda <laughs> ga yanda yace to Allah ka taimake mu baya so Allah mun hakura ka ba mu wanda yafi shi eh alhuda sannan wal ghayatu sai kuma ina ake so akai as-sa'adatu wal falah ka rabauta kuma ka ci nasara in an ce a sa'ada farin cikin duniya da lahira duk abin da zai sa ka farin ciki a duniya kuma ya sa ka farin ciki a lahira shine a sa'ada fa amma su'idu kun tuna ko fafil jannati <laughs> haka Allah ya faɗa al falah menene al ka samu abin da ranka ke tsananin so kuma ka kubuta daga abin da kake tsananin jin tsoro yanzu kila ne abin da ke tsorata ni kai ba damuwa bane wurinka a rayuwa ma a ɗabi'ar rayuwa akwai wannan abin da wani ke tsoro wani bai tsoron shi za ka ga wani aimai aimai bai damu ba wani kuma da an mai kaɗan sai ya damu to wannan abin da kake tsoron Allah ya raba ka da shi kwata-kwata ya zamto baka tare da shi kuma ka samu abin da kake tsananin so shine alfala malam ibn malam ibn mutsam yace faman faman lam yasluk hadhihi tariqa duk wanda bai bi wannan hanyar ba bi ma'ana bai bi shari'a ba bai kokarin ya kai ga rabauta ba lam yasil ila hadhihi alghaya